Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba 21 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. an naɗa ɗan marigayi Idris Deby ya jagoranci ƙasar. Samun ɗan sanda da ya yi sanadiyar mutuwar wani baƙin fata a Amurka ya ja hankalin duniya. Kana ita kuwa ƙungiyar ƙasashen Turai ta fitar da wata sanarwa a yau. Cuma Dalla. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban fashin bakin da farfesa buba na mai wayayi kan yadda mutuwar shugaban kasar Chad Idris Deby ka iya shafar yakin da ake yi da 'yan ta'adda a yankin. Bayan haka za ku ji abin da wasu masu sharhi kan lamuran yau da kullum ke cewa game da kaman da hukumomin tsaro a Najeriya ke yi na waɗanda ake zargi da taimakawa ayyukan ta'addanci a ƙasar. abin da jami'an tsaro suka yi wannan gaskiya ne kuma abin da ya kamata a yi kenan tuntun bayar da za a yi a mutane su ɗauki doka a hannunsu domin suna da hannu da shuni ko domin su manyan mutane ne a basu su sa ƙasa a cikin wata matsayi muna tafa da ƙara bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar laraba yau ma muna nan tafa da shirin arewa a yau wanda nasira adamu el hikaya ya shirya zai kuma gabatar Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Majalisar kolin sojan rikon kwariya ta naɗa ɗan marigayi shugaba Idris Deby Into na Chadi a matsayin shugaban rikon kwariya na ƙasar ta tsakiyar Afirka. ta zo ne kwana ɗaya bayan an naɗa janar Muhammad Idris Deby Into mai shekaru 37 a matsayin shugaban majalisa na tsawon watanni 18 yayin da sojoji suka sanar da mutuwar mahaifinsa mai shekaru 68 a duniya sakamakon rauni da ya samu yayin ziyarar sojojin ƙasar a fagen daga. wata rundunar 'yan tawaye da aka fi sani da Front for Change and Concord ta Chadi, wacce aka fi sani da FAT a takaice, ta tashi daga arewa 'yan kwanakin nan zuwa Injamena babban birnin kasar. Ƙungiyar tana da mazauni ne a makwabciyar kasar Libya. Ƙungiyar 'yan tawayen ta fitar da wata sanarwa a jiya talata inda ta lashi takobin kwace babban birnin kasar tare da tumbike ɗan margayi da ya bi. Sanarwar ta ce, Chadi ba masarauta ba ce, ba za a yi muna mulkin mallaka a ƙasarmu ba. Kwana guda kamun rasuwarsa, an ayyana margayi Debi a matsayin wanda ya lashe zaben ranar sha ɗaya ga watan Afrilu a Chadi da kashi saba'in da tara cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. wanda ya ba shi wa'adin mulki na shida. Mafi yawan ƙungiyoyin 'yan adawa sun ƙauracewa zaben suna masu kokawa a kan kame da gwamnatin ta yi da kuma haramta gudanar da taruka ga 'yan adawa. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya bi sahun waɗanda ke bayyana ra'ayin amincewa da hukuncin alkalan Amurka suka yanke na samun tsohon jami'in 'yan sanda Derek Chauvin da laifi a kan mutuwar George Floyd. Johnson ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya talata cewar na girgiza da mutuwar George Floyd kuma na yi maraba da wannan hukuncin. Ina taya dangin George Floyd da abokansa alhini a yau. Shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun yi wa al'ummar kasar jawabi sa'o'i kaɗan bayan an sanar da hukuncin ajiya talata. Kuma Harris ta buƙaci Majalisar Dattawa da ta zartar da adalci ga George Floyd a kundin dokar inganta aikin 'yan sanda. Yau mun samu sa'ida in ji ta, wani kaso na adalci ba shine daidaito da adalci ba. har yanzu dole ne mu sake fasalin tsarin. Biden wanda ya magana da iyalan Floyd ta wayar tarho bayan hukuncin ya bayyana tsarin wariyar launin fata a Amurka da tabo a cikin zukatan al'ummanmu. Ya ƙara da cewar hukuncin yau wani ci gaba ne, amma duk da haka yana da wuya, in ji Biden. Amma wannan na iya zama wani babban ci gaba a tafarkin samar da adalci. madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Masu fashin baki na ci gaba da nuna alhini dangane da mutuwar shugaban ƙasar Chad Idris Debe Itno wanda 'yan bindiga suka harbe a fagen daga ranar Talata. A ci gaban hirar da Baba Yakubu makeriyayi da Farfesa Buba na Maiwa na Jami'ar Diop da ke birnin Dakar a ƙasar Senegal. Farfesan ya bayyana yadda mutuwar Debe ka iya shafar yakin da ake yi da 'yan ta'adda a yankin. wato mutum ne wanda ya zamanto yana kawo taimako sosai ta fannin rundunar sojan ƙasar cadi su je su yaƙi ta'addanci to yanzu muna nan muna dibin cewa ko ana fargaba da cewa shi wannan sabon da zai ko da yake abin dai eh, kamar shi gidan je eh, eh, noman goje ne tunda duka dai alasan ne da alhusaini tunda aka ce dan shi ne ya gaje shi takan yi yiwa su ci gaba da kawo irin wannan yunkuri da suke kawowa da wannan taimako da suke kawowa zuwa ga yaƙi da ta'addanci to amma takan yiwa kuma shi wannan sabon ya janye runduna sojan cadi waɗanda tun da in kuna tune ko 'yan kwanaki baya ba da jimawa ba wato dubu da ɗari biyu soja dubu da ɗari biyu ita ƙasar cadi ta taimaka a nan cikin ƙasar Nijar zuwa iyaka da Burkina Faso da Mali kuma kun san can kwanakin baya watannin baya irin harin da shi da kanshi eh, marshal idris debi ya kai a cikin kogin taji to yanzu muna ganin cewa da ga shi kasar libya bata zauna da kyau ba ga shi kasar sudan ba lafiya ga shi nan kasar niger kullum ana huda rayukan ɗan adam nigeria akwai boko haram kamaru akwai boko haram eh, jamhuriya ta afirka ta tsakiya ba kwanciyar hankali wato chad ita kan ta tana kewaye da kasashe wa'anda ya zamanto akwai tashin hankali a cikinsu to balantana inda su suke kan taimako wato shi idris debi ya zamanto muna kama wata garkuwa ce muna tsoron cewa kamar yadda eh, mamar gaddafi yake garkuwa a da da aka kashe shi sai 'yan sako suka wasu a cikin kasashen namu muna tsoro muna fargaban da cewa kada rishin shi Idris Debi in dai wannan bai ɗauki hanyar shi ba. Rishin shi Idris Debi kin ya sa su 'yan ta'adda su ƙara samun ƙarfin gwiwa ta cewa su kai hari da duka ƙasashen na namu su fitar samu. Tun ba mun san da cewa ba a bayan wa'annan 'yan ta'adda akwai ƙasashe masu hannu da shuni saboda in ba dan su ba da ba a ta'addanci. Madalla a gaida Baba Yakubu Makere da wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Bayan fitar da allurar rigakafin COVID-19 zuwa kasashe saba'in, kasar Sin na shirin fitar da tata nau'in allurar rigakafin shiga cikin kasarta don sauƙaƙa shigar baƙi da kuma baƙi mazauna ƙasar ta China da rigakafin da aka ƙera a ƙasar ta China. Beijing na fatar rigakafin izinin shiga ƙasar zai kyautatawa 'yan kasuwa da ke shige da fice ciki har da 'yan ƙasar Taiwan da ke kai komo cikin ƙasar don samun ayyukan yi da Beijing ta amince da su. Amma da yawa daga cikin waɗanda suka cancanci shirin suna bayyana damuwarsu da rashin ingancin maganin Sinopharm da na Sinovac idan aka kwatanta da nau'in allurar rigakafi da aka yi a wajen kasar sin kuma suna ji an matsa musu da su yi amfani da allurar rigakafin kasar sin don samun damar shiga cikin kasar ta china ingancin allurar ta sanovac ya ɗan zarta kashi hamsin yayin da ingancin allura ta sinopharm ya kai da kashi saba'in da tara wanda yake ƙasa sosai da nau'i na allurar madonna da pfizer har ma da rigakafin sputnik da rasha ta kera wanda dukkansu suna kusan sama da kashi casa'in a cewar rahoton bloomberg wanda ya kawo bayanan gwaji daga masu bincike a wajen china gwamnatin japan na shirin ayyana sabuwar dokar taɓaci a biranen tokyo da osaka a matsayin martani ga wata sabuwar annobar covid-19 da ta ɓarke jaridan manage ta ruwaito a yau laraba cewar gwamnan tokyo yuriko koike yana neman ƙaƙaba dokar ta ɓaci daga ranar 29 ga watan afrilu zuwa ranar 9 ga watan mayu wanda ya daidai da lokacin hutun jama'a na ƙarshen shekara-shekara na golden week. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto labaran duniya. Hukumomin tsaro a Najeriya na ci gaba da kaman waɗanda ake zargi da taimakawa ayyukan ta'addanci a ƙasar bayan 'yan kasuwar canji da ke tsare a hannunsu tun kusan watanni uku da suka gabata. Masu sharhi sun ce kaman wani yunkuri ne na dakile ta'addanci a Najeriya. Ko da yake wasu 'yan kasuwa suna gani ba a yi masa adalci ba. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton daga birnin tarayya Abuja. Kamen da jami'an tsaro ke yi a yanzu da ya taɓo sassan Najeriya da dama da suka kunshi jihohin Legas, Kaduna, Kano, Adamawa, babban birnin tarayya Abuja da dai sauransu. Kama daga 'yan kasuwa 'yan canji da masu haƙar ma'adinai. Masu sharhi kan lamuran yau da kullun dai sun ce za a iya kallon sabon salon kamen a matsayin yunkurin dakile harkar ta'addanci a Najeriya. Wani ƙwararre kan harkar tsaro, Air ja na Gamawa mai ritaya ya bada lamarin yana mai cewa abin da ya kamata jami'an tsaro su yi kenan tuntuni abin da jami'an tsaro suka yi wannan gaskiya ne kuma abin da ya kamata a yi kenan tuntuni bayar da za a yi a mutane su ɗauki doka a hannunsu domin suna da hannu da shuni ko domin su manyan mutane ne a basu su sa ƙasa a cikin wata matsayi saboda haka wannan mutane da aka kama su abin ya yi daidai kuma wannan ya tabbatar maka da cewa ba wanda ya fi doka da oda da a ce ana hukunta waɗanda suke da hannu a cikin waɗannan abubuwa na cin amanan ƙasa da ina tabbatar duk waɗannan abubuwa da ake na rashin tsaro da kidnapping da am robbery da ba za a yi su ba. A bangaren shari'a kuma barista mai nasara kogo Umar ya yi bayani kan tanadin dokar ƙasa kan wannan batu. Wato ba karancin dokoki ne muke da su a Najeriya ba. Zuciyar zaki da kuma kwakwalwar kishin ƙasa wanda za a yi amfani da su a riƙa yi hukunta waɗanda suka yi laifi shine wanda muke da karanci. Sashe na ɗaya zuwa na goma sha ɗaya na doka hana ta'addanci ta Najeriya ta shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ta yi haramci ga duk irin wannan abu. Duk wani abu da za ka yi wala Allah ciniki ne ko kuma taimakawa ne na ɗaukar kayan abin nan ko kuma ba su wurin zama ne duk wani abu da yake da dangantaka da ta'addanci wannan dokar ta riga ta fito da su balo-balo ta haramta. Lauyan wasu daga cikin 'yan canji da aka kama a baya barista Rulwan Edus ya ce. Har yanzu dai ba wanda ya sa abin da yake ciki because the last time da muka kai masu wasiƙa wai su sake su a kan biyu ko su basu su je gida. To mutanen GSS ɗin da ba su ba mu wata reply ba sun daga lokacin arin. A sun su mun sake rubuta masu wata follow up letter mu bi mu yi follow up akan abin da yake ciki amma har yanzu dai to the same thing. To mun so mu je kotu amma abin da yake ciki yanzu su kotun suna yajin aiki. Ɗaya daga cikin shugabanni a kungiyar 'yan canji Alhaji Ibrahim Hala Hassan ya shaida cewa suna goyon bayan gwamnati a yaki da ta'addanci amma dai a yi musu adalci. Wallahi kungiyance abun muna goyon ba amma akwai rashin adalci a ciki. Rashin adalci kuwa shine idan abu ne mutum ya yi laifi a Dubai kuma mu dinnan 'yan kasuwa ne a ko ina za ka iya kasuwanci da kowa. Ba zai yi don kayi mu'amala da mutum a Dubai yana transfer Ingila yana transfer London yana yin USA ko ina yana a ce don kayi mu'amala da shi ka zama barawo yaro ko ka zama kana ɗauka dawainiyan 'yan ta'adda ba to kaga wannan ba daidai ba ne kuma mu rogon da muke yi shine su gwamnatin tun da suka binciki mutanen na suka neme su suka kama su yau muna neman wajen wata biyu muke ne kaga ba adalci ba in adalci ne za mu ce su gaggauta binciken su wanda suke da laifi su kama su su gurbanar da su gaban kotu muna tare da su amma wanda bai da laifi a sallame sa ya je gida. Mutane sama da ɗari hudu ne ke hannun hukumar tsaro ta DIA da ke tattara bayanan sirri kan lamuran tsaro duk da dai babu wani cikakken bayani dangane da laifin da suka aikata ya zuwa yanzu. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahota. Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don jin shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa. a yau. Arewa a yau. Masu sauraro mu da dawa wannan shiri da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba hasashen dawar Arewa yadda take ne gabani da kuma bayan haɗe yankin Arewa da Kudu a alif da ɗari tara da goma sha hudu inda sauyi ya fara a shekarun alif da ɗari tara da tamanin. matasa da yawa ne wanda suka yi ilmi suna da ilmi a yanzu ba su da aiki to kuma aikin nan ba za a same shi dare ɗaya ba ko rana ɗaya ba sai da hankali za a ci gaba da kaɗan kaɗan za a zo yawanci mutane su samu aikin yi rashin samun aikin yi shi yake kawo matasa suna wasu abubuwan da bai kamata ba are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban Me kake nufi da ba a zaburi batun da farko? Duk wata shawara da abin da ya dace da ake yi kai kasan sarakuna na yi. An kashe sarakuna, an kashe hakimai, an kashe mai gaddai. To wannan ya nuna cewa a sarakuna na hayan suna nan tare da jama'a kuma suna iyakar ƙoƙarinsu su domin ba su guje ma jama'ar ba. Shi yasa da dama cikin suka rasa rayukansu. shin in an yi bari akan kwashe du tsohon gwamnan yobe sanata bukar abba ibrahim ya duba batun masu son kawo cikas ga haɗin kan ƙasa ne ah, alhamdulillah yanzu dai muna da jihohi goma sha tara a arewa to baya da za ka yi ka ce sha tara da na da guda uku guda ɗaya da guda ɗaya ne tak arewa yanzu sun zama jihohi guda goma sha tara baya da za a yi a ce abubuwan da ake yi a yanzu zai daidai da abin da aka yi a da lokacin da muke da jiha guda daya to amma alhamdulillah ni ina gani kamar mutane suna kokari jama'a suna kokari kasan muna da zaman lafiya inda ma suke maganan rabu da menene menene ba arewa ba ne a kudancin najeriya ne ake irin wannan maganganu a arewa ba wanda yake so mu rabu ba wanda yake so a raba najeriya fiye da yadda muka yi state guda goma sha tara nan alhamdulillah kowane state yana da wani abin da zai alfahari da shi kwanakin nan mai mala yana magana local government guda goma sha bakwai na yau nan a kowane za a yi industry masana'anta ko masana'antu guda ɗaya ɗaya kowane local government guda goma sha bakwai nan irin wannan abubuwan yana kawo gwamnati wa jama'a yana kawo gwamnati kusa da jama'a jama'a suna jin daɗin abubuwan da ake in abin da basu su ji daɗin shi ba za su yi kokari su canza to haka ɗin yana da kyau a ci gaba da haka kamar akwai alamun talauci ne da rashin ayyukan yi suka jawo abubuwa suka tabarbare har matasa suka lalace suka koma daukar makamai suna fada su maganar matasan nan ba komai ba ne muna da matasa da yawa ne wanda suka yi ilmi suna da ilmi a yanzu ba su da aiki to kuma aikin nan ba za a same shi dare ɗaya ba ko rana ɗaya ba sai da hankali za a ci gaba da kaɗan kaɗan za a zo yawanci mutane su samu aikin yi rashin samun aikin yi shi yake kawo matasa suna wasu abubuwan da bai kamata ba amma alhamdulillahi suna yi da suna suna hakuri da abubuwan kuma wanda suka yi makaranta sai karuwa yake a kullum to baya da za a ce kowane da da ya yi karatu ya samu aikin gwamnati su kansu in sun gaba aikin gwamnatin za su nemi hanyar da za su kula da kansu da iyalinsu saboda haka ni ban ga wani abin damuwa a cikin wannan ba a nan za mu duba matakan da majalisar sarakuna ta ɗauka a wajen wani taro da ta yi a abuja kan haɗin kai da wanzar da salama arewa ta mudu sai nishaɗi sai sai alfahari da yawan kwafi Girman kai sai kwan ya camfe-camfe da tsubbace-tsubbacen. Wazirin Katsina Alhaji Sani Lugga shi ne sakataren majalisar. Ainihi ai an kira wannan taro ne domin sarakunan Najeriya duka wato shugabanni na majalisun sarakuna camomi na kansul kansul na jihohi 36 da kuma abuja a tattauna matsalolin da ke faruwa a ƙasar nan musamman wanda ya shafi matasa da rikice-rikicen da ake yi da kuma sauran abubuwa da suka shafi zaman lafiya a ƙasar nan kamar kashe-kashe da ake yi a wajejen suka sanar da zamfara da kuma waɗanda 'yan boko haram ke yi da dai duk sauran ire-ire waɗannan fitinu to kowa ya san cewa dai sarakuna suke tare da jama'a a koyaushe don haka aka tattauna yadda za a bullo ma waɗannan al'amurra wanda za a ba gwamnati shawara a bata wanda kuma sarakunan su da kansu za su aiwatar za su aiwatar wannan shine makasudin taron yau me za ku faɗa wa ita gwamnati don a samu zaman lafiya to ai shawarwari ne waɗanda aka gama tattaunawa kamar yadda ka faɗa muna cikin rubuta su mu kammala su to a lokacin da in allah yadda ai za mu ba ku abubuwan da ya kamata ku sani abin da ake kira communique kuma kai ka san wani abin aina sirri ne <laughs> tsakanin mu da hukumomi to ai in ka kalli al'amarin za ka kalle shi da huska biyu huska ta farko ba shakka ƙasar nan yau akwai matsi mutane na cikin wahala talauci ya yi yawa matasa ba aikin yi to kaga dole ne shaidan ya gita cikin waɗannan al'amurra a wannan fannin a ɗayan fannin kuma akwai mutanen banza waɗanda komi kai musu su sai sun yi ɓanna sannan akwai zarge-zarge na rashin jituwa tsakanin su kansu 'yan siyasa da ƙabilanci da kuma rikice-rikice na addini shi sanya na ce ma huska biyu ce wannan huska ai huska ce kowa ya santa mutane na zaune ba aikin yi yunwa ta matsa masu dole a samu rikici ɗayan kuma mutane ne waɗanda su dama rikicin shine cinikinsu don haka ni a gani na gwamnati lallai ta miƙe tsaye ta tabbatar da cewa matasa musamman da sauran jama'a sun samu ayyukan yi an inganta zaman lafiya kuma jama'a suna hududinsu na saye da sayarwa masu aikin gwamnati suna yi muddin wa ba a karfafa wannan ba to rikice-rikice fa za su yi ta faruwa farkon jawabin mai alfarma sarkin musulmi shi shugaban wannan majalisa sai da ya fara gode sarakuna da irin haɗin kai da ake da shi yanzu da irin yadda ake tafiya tare har yayi kira ga 'yan siyasa su kwaikwayi abin da sarakuna ke yi domin yau sarakunan ƙasar nan baki ɗaya an haɗa kai domin mu ke tare da jama'a mu muka san irin wahalolin da suke yi fiye da 'yan siyasa 'yan siyasa kam suna cewa suna tare jama'a amma kai ka sani kowa ya sani sarakuna tun daga mai unguwa har dagaci har hakimi har sarki suke tare da jama'a wannan haɗin kai yana nan alhamdulillahi shi wanda shi ne ya sa sarkin musulmi ya yi kira ga 'yan siyasa su ma su rika aje bambance-bambance na jam'iyyu da makamantansu domin a samu haɗin kai da zaman lafiya a ƙasar nan me kake nufi da ba a zaburi batun da farko duk wata shawara da abin da ya dace da ake yi kai kasan sarakuna na yi an kashe sarakuna an kashe hakimai an kashe mai gaddai to wannan ya nuna cewa a sarakuna na hayan suna nan tare da jama'a kuma suna iyakar kokarin su domin ba su guje ma jama'ar ba shi yasa da dama cikin mu suka rasa rayukansu masu sauraro ku biyo mu akan gobe don duba wannan babi da ya zama ginshiki ga tarihi da zama tare tsakanin masu bambancin al'adu da ke zaune a ƙasa ɗaya ko a yanki ɗaya a madadin muryar amurka ni da mayar hikaya da na shirya na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum To kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Sakonmu na farko ya fito ne daga Amina da Ubaida 'ya'yan Abdullahi kafin tabulango jihar Jigawa suka ce Allah ya ji kan Idris Debi. sai kuma sakon ta'aziyya daga usman shitu mahuta ya ce muna mika sakon ta'aziyyar mu ga 'yan uwa da iyalai da ma daukacin al'ummar ƙasar chadi sakamakon babban rashin da suka yi na rasuwar shugaban ƙasar idris debi a ranar talata da fatar allah ya ji kansa da rahama amin sai sako daga aliyu muhammad dan fulani da ibrahim musa wada barikin ladi daga jihar zamfara suka ce salam voa hausa hakika muna jajanta wa 'yan uwa da iyalan mutane mutane bakwai da suka rasa rayukansu yayin tashin wata gobara a jihar Benue da fatar Allah ya kiyaye gaba. Salam murya Amurka a yau cikin kaduwa da tausayawa muke rubuta muku wannan wasiƙa ta ta'aziyyar rasuwar marigayi shugaban ƙasar Chadi Idris Deby wanda ya riga mu gidan gaskiya a ranar Talata. Muna masu roƙon mai duka ya sa mutuwarsa ta zama hutu gare shi kuma ta zamo ishara musamman ga ragowar shugabannin ƙasa da suka kwashe tsawon shekaru suna jan zaren mulkin su Daga Aliyu Usman taka lafiya da Sani mai lange-lange da ɗan Asabe mai fata ya wuri. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Husaini Alhaji Mai Gishiri Rijau ya ce, Salam VOA Hausa, hakika nasarar da rundunar sojan Najeriya ta samu tare da jami'an tsaron farin kaya wato DSS na tafe waɗanda ake zargi da taimakawa 'yan ta'adda hakan wata babban nasara ce ga ƙasa gaba ɗaya don haka ya kamata a tsaurara bincike duk wanda aka samu da laifi a yi masa hukunci daidai da laifinsa domin ya zama izina ga duk wani mai niyyar aikata mugun aiki irin nasa a ƙarshe ina roƙon allah ya ƙara tonawa wa miyagu asiri duk inda suke to da fatar za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. yanzu kuma ga nasihar azumin Ramadan. To, sunana Tijjani Bala Larawi. Wallahi ba abin da ya kamata illa musulmi ya yi kishin zuci ya tausaya wa ɗan uwansa masu supermarket musulmai da masu kayayyakin masarufi musulmai su daure su dubi Allah ribar da suka samu ta shekara guda su gode wa Allah su buɗa wa 'yan uwa waɗanda za su yi azumi abin da ake sayarwa naira goma in sun sai da shi biyar ba asara suka ba ba kun faduwa yi ba Allah ya ba su riba a baya su tausaya ma waɗannan bayan Allah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa wanda ƙarfin ikon sa yake ko ina zai ji kanku a tausaya wa bayin Allah a duba halin da al'umma suke ciki a tausaya a tausaya a tausaya kuma a ji tsoron Allah sannan su shugabanni duk da shugabannin nan ba sun shiga majalisa ba ne ta wakilai ko ta dattawa don kare addinin musulunci ina magana da musulmin su ji tsoron allah su kyautata ma waɗanda suka zaɓe su ɗan siyasa idan abin da don yana samun kuɗi da yawa fiye da kuɗin talaka to ya cire wani abu ya faranta ma waɗanda suka zaɓe shi gwamnati kuma ta yi maka kwalta ta baka ruwan sha ta siya maka magani a asibiti in ta sai maka abinci kana jin yunwa ai ba laifi ta ba ta sai maka abinci ta baka ruwa ta sai maka lemo in ma da hali ta yi maka sutura ba ta yi laifi ba kuɗi na gwamnati ai kai ne gwamnatin ni da aka ba ni ne gwamnatin kai ma'aikaci na ne gwamna ma'aikaci ne mutane su ne gwamnatin saboda haka in an ɗauki wannan kuɗi an yi fallahamdu ya yi kyau kuma allah zai saka kada ka ba da zakka naira talatin naira arba'in naira ɗari ɗari biyu a dunkule ka samu wani yawa zai wa yarsa aure yawa zai gyara katangar gidansa yawa zai je jari a kasuwa da makamantan wannan irin su ake so amma ka fara da gida. To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. majalisar kolin sojin rikon kwariya ta naɗa ɗan margayi shugaba idris debi into na chadi a matsayin shugaban rikon kwariya na ƙasar ta afirka ta tsakiya shi kuwa firaministan birtaniya boris johnson ya bi sahun waɗanda ke bayyana ra'ayin amincewa da hukuncin da alƙalan amurka suka yanke na samun tsohon jami'in 'yan sanda derek chauvin da laifi akan mutuwar george floyd kana an ji cewar a yau laraba kungiyar tarayyar turai ta ba da sanarwar wata yarjejeniya ta wucin gadi ta rage fitar da hayaki mai gurɓata muhalli a cikin mambobin kungiyar ƙasashen 27 da kashi 55 nan da shekarar 2030. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.